yan uwa masu albarka barkanmu da sake dawowa wannan majalisi da muke gabatar da darasi a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-ibad wallafan al-shaykh al-allama shaykh al-islam muhammad bin abdul wahhab rahimahullahu ta'ala wanda yake zuwa daga wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a nan garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana daren laraba ne sha uku ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu da da arba'in biyu, wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan shida shekarar bature ɗaya, wannan kuma shine darasi na goma sha biyar insha Allah a cikin jerin giyar darussan wannan littafi da muka ambata. A yau za mu shiga babi na takwas insha Allah wanda malam ya kira da babu man tabarraka bi shagarin aw hajarin wa nahwihima. Wannan babi zai yi bayani game da hukuncin wanda ya nemi albarkar wani bishiya ko wani dutse da wasu abubuwa makamancin haka wato waɗannan ababe kamar yadda za mu zo mu ji yana daga cikin abubuwan da a shedan wa mutane suke neman albarkansu cewa wannan dutse yana da wani albarka na musamman ko wannan bishiya yana da wani albarka na musamman ko kuma an sassaka su an mai da su wani abu da yake ɗaukan ma'anan gunki ko na abu makamancin haka za ka ga duk inda mutum yake bautan gumaka daga ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu ne ake a sarrafa su ko dai a sarrafa shi ne daga sassaken ice ko sai ya zama gunki na katako ko kuma a sassaka wani dutse sai a yi mutum mutumin shi ko a yi shi a matsayin wani dabba ko wani dodo sai ya zama shi ma ya zama wani abu da ake bautawa ana neman albarkan wannan abu to ina hukuncin waɗannan abubuwa shine abin da babu nan zai karanta da ina fatan jama'a gani mala yake wa qaulullahi ta'ala da kuma bayani game da sanin Allah madaukakin sarki da yake cewa afara'aytumul lata wal uzza shin ko kun ga gunkanyan da ake kira da allat da wacce ake kira da al'uzza sai ce al'aya za mu zo mu tattauna bayani akan wannan kamar yadda za mu zo mu ji daga cikin malaman da suka yi shirin wannan littafin sun tabbatar da cewa hannuka da aka samu na wannan littafi rubutun hannu to ba iya abin da malamin ya rubuta ba kenan ya rubuta ayar ne cikakkiyar aya za mu zo mu tattauna insha Allah to a nan sai yake al'aya ina jin haka yake a nufin wasu mu ko ma'ana bai kawo ayar gaba ɗaya ba sai ce an abi waqidin laifi ma'ana bayan da ya kawo wannan aya sai kuma ya kawo hadisi daga abu waqidin laifi Allah ya kara mashi yadda kala yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila hunayn mun fita tare da ma'aiki kira da amincin Allah tabbata gare shi zuwa yakin hunayn wanda Allah ya bada labari a cikin alkur'ani inda yake cewa wa yawma hunayn id a'jabatkum kasratukum an gane ko to wannan yaki shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da waɗannan sahabbai wannan sahabi yake son ya ba mu labarin abin da ya faru yace wa nahnu hudasa'u adin bi kufrin kun ji yayi marmaza ya gabatar da uzurin su kada ka ji wautan da suka yi a gaba ka zarge su ka ce sahabban ma a shi imanin su sama sama ne a'a a lokacin ba su daɗe da shiga musulunci ba da haka ba su da ilimi mai zurfi game da karatun tauhidi da aƙida da sunna da sauran shari'a ko ku fahimta sabon shiga ne an gane wannan da kyau ko sai ke wani mushriki na sidratun ya'kufuna indaha wa na biha aslihatahu to sai ya kasance mushrikai suna da wani ainihin wato bishiyar magariya wanda suke taruwa a dindin wannan bishiyar kuma suke rataye takobinsu a jikin wannan bishiya da nufin suna neman albarka na musamman a cikin wannan bishiyar ya ba su sa'a akan waɗanda suke son siyaka da haka takobin duk da aka rataya a wajen zai yi wani aiki sama da wanda ba a rataya a wajen ba sannan duk wanda ya zo gindin wannan bishiyar to zai samu wasu irin nau'in albarka wanda wanda bai zo wajen ba ba zai samu ba kun fahimta ko to ganin cewa mushrikai suna da irin wannan abu kuma kowa imani shi ko alaƙan alakanta zuciyarsa da wannan abun sai yace yuqalu laha zatu anwaq wannan inda mushrikan nan ke taruwa ana kiran shi zatu anwaq sunan da suka sa wajen kenan to me ya faru yace famararna istidrati mu ma su sahabbai kenan da muka zo wucewa akan hanya za a tafi wannan yakin sai muka wuce wani wata bishiyar magariya faƙulna muna zuwa daidai wajen sai muka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ij'al lana zata anwaqi kama lahum zatu anwaq mu ma me zai hana ka samar mana da wani waje da mu ma za mu rinka neman ƙarin kawa kenan ko irin yadda kafirai suke da shi idan suka je wajen nasu mu ma sai mu je wajen namu kaga kenan sai ya zama mu ma mun samu karfi irin yadda su ma suka samu kenan ina fata an gane me ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan take sai manzon Allah ya ga nufin Allah tabbata gare shi yake Allahu akbar wato sai annabi ya girmama sunan Allah dan ya ga abun mamaki sai ce innaha sunan wannan shine dabi'an mutane duk inda wato wasu mutane suke tunanin wasu suna da wani fifiko wani matsayi sama da su to suna cewa duk abin da waɗancan suke yi su ma za su kwaikwaye su jama'a fahimta ko ɗabi'a kenan tun farkon halitta kultum wallazi nafsi jiki. maza Allah yake kun faɗi magana na rantse da wanda raina ke hannunsa kama qalat banu isra'ila ne Musa irin zancen da banu Isra'ila suka gaya wa annabinsa annabi Musa kuma shi kuke gaya mu annabi Musa shi ma a lokacin da yake ainihin wato fama da banu Isra'il sun taɓa neman shi ma ya sanya musu wani abu da za su rinka neman albarka irin yadda kafirai makiyan su ke to shine annabi yake kuma kun yi irin wannan sunnan ta, kun kwaikwaye su me suka faɗi a daidai inda Allah ya bada labari suke cewa idallana ilahan kama lahum aliha ya Musa mu waya zaka mai da mu ne mai ta bauta wani Allah da ba a gani ga kafirai su muna ganin Allah su su je suna sujuda suna noma addu'a mu ma a sanya mana wani abu da zamu rinka gani shi zahiri irin yadda su ma suke da Allah to irin shi ne sabai su ma suka faɗi a nan kun ga su ma sun ce ne a sanya musu wani waje da za su rinka neman albarkan wajen kamar yadda kafirai ke da shi to irin abin da yake tafiya kenan har yau ba za a gushe ba wannan ɗabi'a zai ci gaba da bayyana a cikin al'umma duk inda musulmai a yau kuma suka ga kafirai na yin wani abu da ake ganin wani hanya ne da suke samun karfi sai ka ga musulmai na cewa mu ma a samar mana da irin shi ba misali mafi kurkusa yanzu da za a buga shine ka dubi irin abin da aka samu wani ba yahudi ya je wa wasu ƙungiya daga cikin ƙungiyoyi da suke ainihin iddiayin musulunci ya sanya musu a matsayin aiki na musamman suka bashi akwai wasu 'yan uwa dangi yarabawa a yi wato kudancin ƙasar nan suka ce wai su suna son su samar da wani tsari ko wani hanya ta yadda 'ya'yansu za su daina kwaikwayon kafirai domin ranakun lahadi 'ya'yansu na bin kiristoci coci wannan ba yahudan da ya tashi fitar musu da sakamakon aikin shi da binciken shi sai sai abin da ya faru shine kiristoci suna yin wasu abubuwa na shagali a coci wanda ku ba yi a masallaci da haka idan kiristoci suka je suna sa kaya masu kyau su yi anko samari da 'yan mata za a je a haɗe sannan 'yan matan za su wani irin shiga wanda su ne samari suke sha'awar gari kuma an je ba a ba da wato iyaka ana ba kowane saurayi dama ya alaka da macen da yake so sannan za a yi kiɗe-kiɗe a yi waƙa a yi raye-raye to irin waɗannan abubuwan sun suke jan hankalin 'ya'yanku mazaje musulmai da mata musulmai da haka in kuna son su daina zuwa to kuma ku samar da irin waɗannan abubuwan a masallatai yau ya tabbata ko bai tabbata ba inna hasunan kuma za ku yi mamaki ku kuna ganin wannan abun ko har an yi nisa da samar da shi an yi nisa ga musulmai su ma suna nan yanzu sun zo da kide-kide masallatai sun zo da 'yan mata sun zo da sa uniform ana anko 'yan mata su sa ƙananan kaya a zo ana kida ana rawa da suna addinin musulunci waɗanda suka fitar da wannan project sune ne ƙungiyar da ake kira NASFAT a yau jama'a kaje je duk ranakun lahadi Ka su ma yadda suke ainihin sabi kamar na coci wai wannan sun musuluntar da nasa ke ga magana maza Allah inna hasuna ma mun gane wannan da kyau ko shi yasa wallahi in fa ba a dage an ci gaba da karantar da al'umma addini irin na annabi da sahabbai ba to za ka yi mamaki yadda mutane za su ta komawa suna yin addini irin na magudanci ba tare da san an ba Allah ya kiyaye to kun dai ji haka bani Isra'ila suka gaya wa Annabi Musa cewa ya sanya musu suma Allah su rinka ganin shi zahiri suna bauta mashi, kamar yadda ainihin wato waɗancan kafirai suke da alloli ita Allah na ilahan kama lahum aliha ne Annabi Musa ce musu kwala innakum qaumun tajhalun sai ce amma ku kam kuna da dakikanci ta yaya za ku rinka bautawa abinda ku za ku sassaka shi da hannu kuma duk wannan faɗa da annabi Musa ya mutu ko duk bai tsina da komai ba a lokacin da ya je munajati da Allah yayi kwana kaman talatin aka tsara mai da goma ya zama arba'in kafin ya dawo har an samu wani daga cikin su ya je ya kera musu wani dan mai kuma sun fara bauta mashi kafin Musa ya dawo kwana arba'in ina da jama'a an gani Allah ya kiyaye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarkabunna sunanan man kana qablakum kun ga magana haka al'amarin zai ci gaba da kasancewa sai kun rinka kwaikwayon ɗabi'u da halayen waɗanda suka gabace a wani lafazin aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi suwa kake nufi yace suwaye ko ake nufi in ba da yahudi da nasara ba wani lafazin su suka ce ya manzo Allah kana nufin yahudawa da nasara annabi yace to da su dama suwa ake suwa mutane ke ɗaga ido su kalla ba su ba shi yasa ka dubi duk ɗabi'un musulmai a yau ba waɗanda suke sha'awar su kwaikwaya sai waɗannan yahudawa sai waɗannan ainihi wato cuci arna tun daga ainihin wato sutura da ɗabi'u da ainihin wato yadda ake bayyana wajen ado da makamantansu makarantu irin nasa ake sha'awa magana ma wannan har za ka samu musulmi a gidan shi baya sha'awar yi magana da yaren uwan da uban shi yana sha'awar yi magana ne da yaren ba yahudi da nasara kuma ana ganin wannan ci gaba ne da wayewa kuma an gane wannan da ko to hatta a kasan kafirai din a America ina ta a cikin makon da ya gabata ake jaddada mu wannan cewa duk inda aka samu wani yare ya zo ya zauna a kasan America idan ya haihu to na ɗaya dai wannan ɗan dama za su yi mishi rajista a matsayin shi na ɗan ƙasa mana citizenship by birth kenan sannan kuma za su kafa matuku iyayen dole ne ku koya mishi yaran ku ya iya saboda su a wajensu kayan aiki za su yi amfani da shi nan gaba shi za a turo wa mutanen su saboda yana yarensu sannan launin shi irin nasu ne ya zan bature ya zo nan ba ka kasafai bakin fata zai saki mashi jiki ba to amma irin ku ne jikon ku ne dan ku ne ya dawo ya musu aiki Allah ya kiyaye to kun ji wannan shine aya da malam ya kawo da hadisi da ya kawo a karkashin wannan babu. dan haka kafin mu shiga cikin masail da malam zai kawo sakamakon abubuwan da malam ya aini wato kawo a cikin ayoyin nan da hadisin nan ya dunkula su akwai bukatar a fito da su ware wake don a ga dacewar shi da babu nan da ya buga kuma mu ji menene amsan da yake son ya aini wato mu fahimci a jawabi akan babun da ya kafa tunda akan babin bai nuna A eh ba ko a'a ya dai ce babin da zai yi bayani game da neman albarkatuwa da bishiya ko dutse da makamantansu kaga bai nuna cewa ba cewa ko yana da kyau ko to bari ku ji ainihin wato kaɗan daga cikin abin da malamai suka faɗi a cikin shannin wannan ainihin wato babu a cikin wannan littafi tafsirul aziz al-hamid na malam suleiman ɗaya daga cikin jikokin shi malam muhammad ibnu abdul wahab din Allah ya gafarta su baki daya da ya zo kan babu yake babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin aw nahwihima babun da zai yi bayani game da hukuncin neman albarka na ainihin wato wata bishiya ko dutse ko na makamancin su to anan ku lura da wani abu a wannan da muka gama karatu yanzu akan babun ku je yadda muka karanta babu man tabarraka bi shajarin ko kun lura amma nan kuma yake babu man tabarraka bi shajaratin ina fata an gane to duka babu wanda ba karɓaɓɓe ba bane saboda jinsin bishiya a larabci ana iya yin tarkiran shi kuma ana iya yin inatan shi ana iya cewa shajar ana iya cewa shajara ko kun fahimta da aka duka daidai ne insha Allah malam sai ce sharhi ga sharhi sai ce abinda malam yake nufi a nan shine neman albarkar wata bishiya ko wani dutse ko wani abu makamancin haka to me yake nufi da wasu abubuwa makamancin wannan sai ce ka buku atin kamar wani nan waje ya zama an mai da wani gini wajen neman albarka an fahimta ko wa gari ko kuma wani kogo wanda aka riga aka yi wato canfa wannan kogon cewa in dai ka je ka aje gurasa a bakin kogon to za ka samu kaza ka samu kaza ka samu kaza kaga akwai irin waɗannan ko sai ce wa aini ko kuma wani idan ruwa wanda shi ma an canfa cewa idan wannan idan ruwan mutum ya ɗibi ruwan ya je ya kaza ko ya kaza zai samu albarkan shi sai ce wa kabrin ko kuma yi wato wani kabari ina fata an gane wanda shine abin da Allah ya kiyaye abin da ya yi wato yawaita kenan a cikin musulmai a yau neman albarkan kaburbuka Allah ya samu da shi mala yake wa nahwi zalika ko wani abu makamancin wannan mimma ya tafidu kathirun min ubbali kubo mala yake wanda mafi yawan masu ainihin wato bautan kaburbuka suka kudirce wa ashbanihi da makamantansu fihi albaraka suna ainihin wato kudirce cewa akwai albarka a wannan wajen fayaqsidunahu raja'an baraka sai su nufaci wannan waje saboda ainihin wato neman albarkan wannan wajen wa ni bi qawli yace abin da yake nufi da wannan maganar nasa cewa tabarrukan aw tabarrukun da ake nufi da wannan sai yace ai talabul baraka ana neman albarkan wannan wajen sai ya zama an nufi wajen ne da zuwa yin wani abu na musamman dan an riga an canfa wajen cewa in kai ana samun nasara alal misali kenan ko warajjaha wa taqadaha kuma sun sa ran hakan ya faru a wannan wajen kuma sun kudirce hakan a zuciyarsu ai to abin da malai yake nufi da wannan babu, ma hukumuhu menene hukuncin yin haka hal huwa shirkun amla shin aikata hakan shirka ne ko kuwa ba shirka ba kun ji abin da muke son mu ji amsa ke mu ji jawabi sai yake kala sai malam ya kawo ayar alkur'ani da yake cewa wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa a al-lata wal uzza shin kun ga allanyan da ake kira Allah da wacce ake kira al-uzza to sai ci gaba da ayyuka sauran ayoyi sai ce wa manata thalithata al-ukhra sai kuma na ukun waɗancan guda biyun da aka fara lissafi ita ce manar ita ma wata gunkanya ce ko kuma wanda suka maida ta a matsayin allanya ta mace za mu zo mu ji bayani akan su yanzu na insha Allah sai Allah yake alakum zakar wa lahu unsa yanzu wannan abin da kuka yi kun yi wa kanku adalci ku kun zaɓi maza da kawunan ku shi Allah saboda raina raina Allah da kuka yi sai ku rinka jingina mishi kishiyoyi ta mace ko kun fahimta waɗannan an yi wato mushrikan su ne Allah ya ba da labari akan cewa na ɗaya idan aka ba kayan su labarin cewa matar shi ta haifi ɗaya mace zalla wajuhu muswadda sai kaga idan shi ya koma baki irin ya murtike fuska ya ɓata rai wa huwa kazim yana cikin damuwa da fakin ciki saboda ne wai an ce matar shi ta haifi mace yana ganin wannan an wulakanta shi da wani dalili za ta haifar mushi mace shi yana namiji kaga kenan jingina su mace matsayin ne a wajen wajensu ƙasƙanci ko amma su da suka tashi jingina wa Allah kishiya sai suka jingina wa Allah kishiya kuma ta mai shine Allah madaukakin sarki yake cewa yanzu ku kun zaɓi maza da kanku Allah saboda rashin sani kiman shi da za ku yi mai kishiya kishiyan ma sai kuka yi mishi ta mace Allah ya sa kuna fahimta ya Allah ya ce tilka idan qismatun biza wannan wallahi rabo ne kuka yi na zalunci da ku yi adalci wa kanku ba Allah ya ce in hiya illa asma'u to yanzu a dawo a waiwayi waɗannan sunaye da suka sa wa allolin sai Allah ya ce ba komai bane sunaye ne sammaitu an antum wa ba. wanda kuka sanya wa allolin da kuke wa ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da dalilin wannan kafirci ba da wannan shirka in yattabi'una illa zanna ba komai suke bi ba sai son zuciya wa ma tahwal anfus da abinda ainihin ran tsiriya musu ولقد جاءهم من ربهم الهدى حقيقة شريعة To waɗannan sune ayoyin da آيوين ya kawo wanda aka samu a rubutun hannu kamar yadda za ku zo ku ji gashi sai malai yake hakaza sabata fi khaffil musannif haka ya tabbata a ainihin wato rubutun hannun mawallafin wannan littafi shi malam Muhammad ibn Abdul Wahhab kenan al ayat ayoyin nan gaba ɗaya rubuta su yani ila qawlihi yana nufin har zuwa fadin Allah madaukakin sarki wa qad ja'ahum min rabbihim huda hakika shari'a ya zo musu daga ubangiji ina fata an gane qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi abu abdullah ne tafsiri kenan ba abu al-abbas ne hadisi ba an fahimta ko shi wannan almajirin ina fata an fahimta ga abin da yake cewa da ya zo kan waɗannan ayoyi a cikin suratul la ah, annajm idza hawa ko a cikin tafsirinsa aljami'u bi ahkamil qur'an ga abin da yace lamma ذكر الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر من آثار قدرته ما ذكر yayin da aka ambaci wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon ayar kenan ko kun san Allah ya fara da cewa wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi abinda Allah ya ambata kenan ko to da aka gama ambatan wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan aka ambata irin iko da Allah madaukakin sarki ya bayyana na Allah madaukakin sarki game da wahayin da ya masa haddal mushrikina mushrikai sai suka jayayya ba su yarda da abin da aka faɗa ba abadu ma la ya'qil su sai suka koma suna bautawa abin da bai da hankali wakila wasu malamai kuma suka ce abin da ake nufi cewa da aka yi a fara'aitum hadhihi aliha kun ga waɗannan alloli da kuke bautawa allati ta'budunaha auhaina ilaikum shay'an kama auha ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam shin kuma an muku wani wa'ayi ne cewa ku bauta musu kamar yadda aka yi wa manzon Allah wahayi cewa ya bauta wa Allah haka aka yi kaga aljawab la amsa ne ba haka aka yi ba sai malai yake wa kanatil lat li taqif to kuji ita latu din da suke bautawa kabilan taqif cikin larabawa su suke bauta mu an fahimta ko wal uzza ita kuma uzzafa li quraishin wa bani kinana wannan shi ne Allah da ƙurai shawa. dangin manzon Allah kenan da Banu Kinana ita suke bautawa ku rike waɗannan abubuwan da ake faɗi jama'a aka ce saqif su suke bautawa Allah Ƙurai shawa da Banu Kinana su kuma suna bautawa Uzza sai kuma na uku shi ne Manat libani hilali waɗannan ƙabilun banu hilal su suke bautawa Manat wa ƙala ibn Hisham malam ibn shaf shi ko yace kanat manatu li huzailin wa khuza'a ita wannan manat din huzail da khuza'a daga cikin kabilun larabawa su suke bauta mata kun ji yadda suka raba wa kansu allolin da suke bautawa ke, kuma kowanne ya sa wa waɗannan a gumakan sunaye kamar yadda kuka ji to bari ku ji asalin yadda suka samu waɗannan sunaye kuma menene labarin waɗannan gumakan mala yace zikru sifati hadhihi al ga wani bayani da zamu dan tsaya mu yi nan mu bayyana yaya sifan waɗannan gumakan yake da yurafa al-mu'min kayfiyat al-awsan domin mumini mai imani da Allah ya san yadda lamarin waɗannan gumakan suke wa ibadati ibadatiha da kuma yadda suke bauta musu da kuma dalilin da ya sa suka kirkiro bautansu wa ma huwa شرك العرب الذين كانوا يفعلونه حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين wal kufri. da kuma abin da kafiran larabawa suke yi na shirka saboda mutum ya iya bambance menene tauhidi da kaɗai ta Allah daga abin da yake shirka da kafirci Allah ka samu dace mala yake na farko fa amman la fa qara al jumhur bi tahqiq ta na daidai akwai saɓanin karatu na yi wato malaman ƙurra'u wajen kalmar Allah ɗin nan mafiya yawan ƙurra'u sun karanta shi ba tare da yi wa tawunin ɗin da ya zo a ƙarshe shadda ba amma akwai da kamar yadda za mu zo mu ji waɗanda su suna karanta ce da Allah ta sun je da na ƙarfafa tawunin na ƙarshe ko hirde an fahimta amma mafiya yawa suna karanta shi da Allah ne kawai in gane ko da haka ce malam yace wa qara ibn abbas wa ibn zubayr wa mujahid wa umai wa abu salih wa ruwayth an yaquba allata bi tashdidi ta ina fata an gane waɗannan malamai da kuka ci daga cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su suna yin shakka to dalilin da ya sa malamai wannan bayanin gwargwadon yadda ka karanta shi gwargwadon yadda ma'anin shi ke sauyawa in ka mai shadda zai bada ma'ana daban in ba kai shadda ba zai bada ma'ana daban kamar yadda a kowane yare akwai misalin irin wannan akwai kalman da ɗan ƙarin ja kawai za ka yi wa kalmar sai ma'anin shi ya sauya akwai wanda da ka rage mishi madda sai ma'anin shi ya sauya ina fata an fahimta kamar misali mutum ya ce ma'aikata idan aka ce ma'aikata me ake nufi mutanen da suke aiki yawa to in kuma kai wa wannan ta'ud nan kaɗan mishi madda kaɗan ka ce ma'aikata ka ga na sauya ka ya zama ne kenan wurin da waɗannan ma'aikatan ke aiki to haka irin wannan shi ma za zo ka ji menene bambancin ma'anar shi idan ba a mishi shaddan nan ba da kuma ma'anar shi in aka yi mishi wannan shaddan sai malam yace ce fa'alal ula qala al-a'mash idan aka ɗauki kalmar farko shine mara shadda ɗin kenan ko alimamul imamu shi yake mu allatu minal ilahi wal'uzza uzza min sun sanya wa waɗannan gumakan nasu sunaye ne na ɗaya da suka cewa Allah wai sun juya sunan Allah ne Allahu sai suka mai da shi ta mace shine suka ce Allah kaji kaji neman ah, rigima da ma ita kuma ɗayan gunkanyan da suka sa wa al'uzza to ita kuma wai daga sunan Allah ne al'azi shi ne suka sa mata uzza ko kun fahimta wa qala ibn jariri al-imam jariri shi ma a cikin tafsirin sa jami'ul bayan abu ja'far kenan Ya wa kanu qad taqaw ismaha min Allah ta'ala wai sun sukuro sunan wannan gunkanyan tasu ce daga ainihin sunan Allah Allahu madaukaki faƙalun lata mu'annata minhu ko gani sai suka ce wai Allahu namiji to Allatu ta mace kenan kun je da suka mai da abu Allah ya kiyaye ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira sai ma da yace Allah madaukakin sarki ya fi karfin abin da suke kishiyantar da shi fifiko wanda yana da girma wanda ba a misaltawa da haka Allah ɗaya ne bai da kishiya namiji ba da sana ta mace قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال فيما نيتي وكذا العزى حكى عزى da suka sa wa ɗaya gunkanyen tasu min aziz daga sunan Allah ne al-aziz qala ibn kathir al-imam ibn kathir ga abin da yake cewa wa kanat sakhratun bayda'un alaiha baytun bis to bari ku ji asalin yadda suka samar da wannan gunkanya na farko da suke cewa Allah su akwai wani tsakan dutse ne bai za wato wanda yake fari mankushatun wanda suka yi zane a kan dutsen alaiha baitun bisfa'i sun yi wani gini a kan wannan dutsen a ainihin wato yankin ƙasar faɗi lahu da na. yana da rufi da aka yi wa wannan dutsen kuma yana da masu kulawa da ita kun ji asalin da suka fara kenan wa haulahu fana'un mu'azzamun inda ahli sa'i to kewaye da wannan dutsen da suka yi wa wannan irin rumfan akwai wani farfajiya to daidai wannan farfajiyan waje ne da suke girmama shi suna kaddasa wannan wajen da haka in mutum na da wani yanka da zai yi sai ya zo ya yanka a wajen don yanka ka wannan farfajiyar suna samun wani daraja na musamman in mutum zai fara kasuwanci sai ya fara zuwa ya zuba kuɗin shi a wajen idan ya je kasuwanci sai kuɗin ya nufu in mutum zai aurar da ya sai ya zo ya zauna da shi a wajen kun dai gane irin haka ko to daga nan sai suka canfa wannan sararin farfajiyar da yake kewaye da wannan dutsen jama'a ana fahimta ko to me ya faru mutanen fa'ifa wannan shine abin da suke yi wa hum saqifun wa man waɗannan mutanen kasan ta'if din sune banu saqif da waɗanda suka aini wato biyo bayan su yaftakhiruna bihi ala man adahum dan haka suna amfani da wannan filin suna alfahari da ainihin wato sauran waɗanda suke makwabtansu da ba ƙabilansu ba suna nuna cewa su suna da wani waje ne daraja duk abin da mutum ya je fara daga wannan wajen zai samu albarka to kaga sai suka mai da wannan abun wani fifiko da suke da shi akan sauran kabilun larabawa yaftaqiruna bihi ala a adahum suna alfahari da shi min ahya'il arab ba'da quraish suna yi wa sauran kabilun larabawa ainihin wato tunkaho da wannan waje daga cikin sauran kabilun larabawa da ke kewaye da su bayan qurayshawa qala ibn hisham malam ibn hisham sai yace wa kanat fi mawdi'i masjid taif al-yusra wannan wajen a yanzu mana yana magana a zamanin su kenan shine inda yake kusa da wani masallacin da ke yankin Sa'if a wannan lokacin an fahimta ko daga gefen hagu zaka zo ka ji ya aka yi masallaci ya dawo wajen kuma me ya matsayin wajen a yanzu kuma ya aka yi da wannan gunkin da suke bautawa a wajen falan ya zal kadhalik mala yake dan haka ba su gushe ba suka ci gaba da girmama wannan waje suna ainihin wato yin waɗannan abubuwa na neman tabarruki ila an aslama saqiqu har sai sadda waɗannan kabilun saqiq din suka musulunta to musuluntan su shi ya kawo ƙarshen wannan gunkanya to ya aka yi aka ainihin wato gusar da wannan gunkanya bari ku ci malam yake fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al mubira bi shu'ba manzon Allah ya tura wani sadaukin sahabi mai suna almugira mughira dan shuba duk wanda ya san wane ne mugira dan shuba ya san irin su sa aika wato kamar ka samu wani waje ne da aka daɗe ana tsafi da bautan dodo da wane ne sai a ce yanzu an musulunta an zama ahlus sunna to amma ana son a je a rusa wannan jinkan kaga ko da aka musulunta ba kowa zai iya tunkaran wajen ba saboda an riga an tsorata da wajen to shine sai annabi ya tura al-mugira dan shuba cewa ya je ya rusa wannan ainihin wato wajen fa hadamaha wa haraka hadin na da aka yi je gurguza wannan waje kuma ya kona duk abin da aka ainihin wato rusa wannan ya kona shi da wuta jama'a fahimta ko to wannan shine abin da ake nufi da Allah in aka karanta shi da kalmar farko mara shadda kun san mun ce ana yi mai karatu biyu ko to in aka yi mai shadda me malamai kuma suka ce malam yake wa ala saniya qala ibn abbas fassara da biyu abdullahi da abbas yake kana rajulan yaluttu as-sawiqa lil hajj wani mutumi ne a lokacin jahiliya shi kuma ya samar wa kanshi wani aiki na musamman kusa da ka'aba ka'aba da ka sani a yau dan a wannan lokacin gumaka ne cike da ka'aba kuma bautan gumaka ake yi a wajen da haka shi sai ya zo ya sadaukar da kanshi ya zauna kusa da ka'aba yana ainihin wato taimakawa waɗanda suke zuwa aikin hajji irin na maguzanci don san a jahiliya suna aikin hajji da haka duk wanda ya zo aikin hajji yana mai hidima wani irin hidima gashi ya luttu sawiqa lil yana ainihin wato daka gari ya haɗa da mai yana baiwa ainihin alhazai kamar ka ce yana ba abinci kenan ko wani abu makamancin haka falan ma mata to yayin da wannan tsohon ya rasu aka fu ala kabri to shine sai aka zo aka girmama kabarin shi a daidai wannan wajen sai aka zo aka yi mai gini sai suka rinka zuwa suna neman albarkan shi kun ji ma'anan shi kenan aka karanta da ɗaya riwaya an fahimta ko zakarahul bukhari al-imam al-bukhari shi ma ya bada wannan ainihin wato kissa a cikin sahihinsa wa qala ibn har ila abdullahi ibn abbas yake cewa kana yabi'u sawiq ya kasance yana siyarwa da alhazai Kamar abinci ne nikakke na gari saman da ainihin wato mai inda sakhratin a wajen wani dutse yake zama wayal fihi alaiha da haka kan wannan dutse yake ainihin wato nika garin ya ainihin wato sai da su alhazan nan ya zauna a wajen falamma mata zalika rajulu yayin da wannan mutumin ya rasu abadat saqitu tilka sahra shine sai waɗannan kabilan saqif suka zo suna bautawa wannan dutsen nan i'zaman li sahibi saboda su girmama shi ma'aboci wannan ainihin wato nika da gari da yake siyar musu din nan ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace na'am da haka sai ma ya ce wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yake cewa kana biyu sawiqa wannan mutum ya kasance yana siyar musu da ainihin wato gari ne wasaman da ainihin wato mai inda sahratin a wajen wani dutse ya luttuhu alaiha wanda a nan ne inda yake daka ko yake nika wannan ainihin wato garin to daga nan ne sai aka sa mai suna allata taɗin wato mai nika ina fata an fahimta to me ya biyo baya sai ya ce falan ma mata yayin da wannan mutumin ya rasu zalikar rajulu wannan mutumin ne wannan ainihin wato hidiman abadat saqifun tilka sahara sai kabilan saqif suka koma suna bautawa wannan dutsen da yake wannan aikin akan shi an gane wannan ke ko me yasa suke bautawa wannan dutsen i'zaman li sahibi sawiq dan su girmama shi wannan ne nika ina fata an gane mai saida musu da wannan garin nan wa inda mujahid nahwahu al-imam mujahid shi ma yana da makamancin wannan bayanin wa qala ga karin maganan da yace ma mata yayin da shi wannan mutumin ya rasu abadu sai suka baka bauta mishi shi da kanshi jama'a kuna fahimta to me biyo baya rawahu sa'id ibn mansur wal fakihi وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عبدوه وقال ابن جريج كان رجل من ثقيف wani mutumi ne daga cikin kabilan saqif ya luttu sawiqa bizayt yana faɓa ainihin gari da mai falamma tufiya yayin da ya rasu ja'alu ila qabrihi wasanan sai suka ainihin wato sa wani gunki akan kabarin shi wa binahu zalika qala jama'a min ahli al-ilm an samu wasu malamai su ma da suka yi wannan fassara wala tukhalif bainal qawlayn to yanzu tsakanin wannan waɗanda suka yi wannan fassara da waɗanda suka yi wancan na farko ne bambancin maganganun malam yake cewa babu wani saɓani tsakaninsu domin wannan suna ba da labarin wannan dutsen da aka zo ake a wasu neman tabaruki a wajen ga asalin mutumin da yake zama akan dutsen ina fata an gane kenan ƙarin bayani ne akan wanta amma ba wai suna saba wa juna bane ko ma dai wanne ne to wani dutse ne da aka mai da shi gunki suke girmamawa ko kun fahimta jama'a to ya aka yi aka ainihin wato kawo ƙarshen shi sai malam yake fa in fa inna man qala waɗanda suka ce innaha sahratun lam yanfi an takuna sahratun ala al waɗanda suka ce a dutse ne aka da ainihin wato gunkin to baya kore waɗanda suka ce an aje dutsen ne akan kabarin wannan mutum so duka dai abu ɗaya ne ake ainihin wato koma zuwa gare shi au hawalaihi ko kuma kusa da kabarin shi fa azamat wa abadat taba'an la da haka suka zo suna bautawa wannan ainihin wato a dutsen ko kuma suna girmama wannan dutsen saboda ma'abocin wannan wajen ko da ba shi suka nufa kai tsaye ba to kaga yanzu me suke yi kenan shine abin da babu muke cewa tabarruki suke nema albarkan wannan wajen ko kuma albarkan wannan mamacin da ke cikin kabarin jama'a kun fahimta wannan da ke ko malai yake fal ibada inna ma aradu biha sahibul qabr naka bautan da suke yi abin da suke nufi shine ma'abuci kabarin suke bautawa wa huwa alladhi abaduhu bil asala dan haka wannan shine wanda suka bautawa asali yadullu ala dhalika ma rawal faqihi an ibn abbas anna allata lamma mata abla Ɗan abbas a riwayan alimamul faki yace lallai a lokacin da wannan allata ɗin ya mutu kaga wannan tsohon kenan ko qala lahum amr ibn luhay sai aka samu wani mutum mai suna amr dan luhay sai yace musu innahu lam yamut kada wanda yace ya mutu bai mutu ba ya faku ne irin maganganun yan bid'a ko eh, ya faku ne walakinahu dakhala sahara ya fake ne a cikin dutsen da yake zama da haka sai suka fara ganin to ashe wannan wani na musamman ne kenan a to duk muna da bukata wajen shi za mu rinka zuwa kaga yadda shaidan yake wasa da imanin mutane Allah ka tsare mana imanin nahu dakala sahara fa abaduha sai suka zo suna bautan dutsen yanzu kaga me suke bauta kenan a cikin dutsen wanda ya shige cikin shi wa banau alaiha baita suka zo suka yi gini akan wannan dutsen fata'ammal sai mala yace dan haka ka tsaya ka lura wannan shine masomi da mutane suke komawa su shirka da Allah da tunanin cewa ai mutumin kirki suke kira abin da yake faruwa kenan shi yasa zaka ga har yau kamar yadda muka faɗi tun farko mutane ba su gushe ba akan irin waɗannan dabi'u mutane nawa ne mutanen kirki da suka rasa a yau aka koma su ma saboda ganin mutanen kirki ne aka yi gine-gine akan kaburbukan su kuma aka koma ana bautan su da tunanin cewa wai albarkan su ake nema in baka san wannan ba ka je hubbari ka je hubbari idan akwai wanda ya taba zuwa wajen a nan zai fi fahimtar maganar nan da muke yi Ko akwai wani basakwace a nan wajen a hubbaran shehu jama'a shirka ake yi bahatan irin wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana maguzawan farko irin shi aka koma ana yi kaga mace ta je ta tsuguna a gaban kabarin shehu an yi gini an mai da shi ɗaki aka kewaya shi aka sa mishi a zani da wane ne gayi nan ta je ta zauna tana ta shehu yau shekara na ashirin da bakwai ban haihu ba ka tausaya min ka bani da amma duk wannan wai da sunan fa ana neman albarkan shehu ne waɗannan abubuwan kaf su sai da shehu ya faɗa da su kafin ya bar duniya amma kai to wallahi suna gani kowa na gani hasali ma akwai budget na musamman da ake fitarwa domin a ƙara yi wa wannan gubaran hidima wallahi in ka je za ka ga abin takaici za ka yi mamaki wai ɗan godiyar da ake ba da labari da ya zo ya kafa daular musulunci da ya yaƙi maguzawa ya yaƙi harna shi ne aka koma ana mishi wannan abubuwan Allah za ka yi mamaki jama'a to haka za ka je wurare mabambanta duk inda aka bari a kai katutu sai ka fi ka ga akwai wani kabari da ake wa irin wannan to ire-iren shi ne ake faruwa a hankali a hankali a sauran garuruka ga an zo an samu wani kabari an yi mai wani kewaye an yi mai wani tayil, an mai wasu rumfa-rumfa to an fara kenan da haka ku yi marmaza ku yi tsayuwar daka akan duk waɗannan abubuwa a rusa su za a cinye imanin mutane ne wallahi dan za zaka za ɗauka haba waye zai wannan abu a yanzu ai ba yanzu bane bane sai nan da shekaru kaza masu zuwa bayan kai ma ka zama izaman ka rididdige ƴaƴanka da jikokinka su za su zo suna yaƙan duk wanda ya ce ba za a shi da a gindin kabarin saboda da kai da irin ku kuka kyale aka yi a zamanin haka ɗan ya ruɗar da su a a menene gumakan farko da aka fara bautawa Allah ya kiro annabi Nuh ko wa la tazarunna wadda wala mutanen kirki ne sai dai yaje yariya mutum sai so ku zana hotunan su mana dan ka manta su eh, ka ce kaga wannan shawara ne mai kyau sai suka zana hoto suka aje iya abin da su suka yi kenan a zamanin su me ya faru yayin da suka gushe ƴaƴa suka taso da jikoki suna ganin wannan hoton sai da shi ya ƙara zuwa Ya ce kun san iyayenku da kakanninku da yin ne suka ajiye hotunan nan to waɗannan su suke roƙa su sai su gaya wa Allah bukatunsu da haka duk mai bukata a cikin ku ya gaya musu ne dan Allah na girmama su mutanen kirki ne tabbas haka ne amma yanzu sun an fara koya musu ne kenan shirka to haka da haka da haka da haka Allah ya tsare mana imanin to kun dai ji jama'a sai suka gina ainihin wato daki akan kabarin wannan ainihin wato mutumin sai mala ya ce haka don haka ka tsaya ka lura ya kai ne imani Fi'ilun mushriki na ma'a hadal watan ka dubi yadda mushrikai suka aikata wajen wannan bautan gunkin wa wajin bainahu wa baina bina'il qubba ala qubur ka gwada tsakanin wancan abin da muke ba da labari yanzu a yau da abin da ake yi a naka zamanin na gine-gine da ake yi akan kaburbuka ka gwada ka gani ne bambancin su duk ɗaya ne Allah ya kiyaye wal inda hawa wa du'aiha kaga mutane sun zo sun kewaye wannan kabarin kuma suna ta addu'a a gindin kabarin abinda aka koma ake yi a yau kenan waja'alaha mulazzan inda shada'i suka mai da waɗannan wurare wurin zuwa mutum ya dimanci addu'a a wajen idan wani bala'i ya same shi har ke na an manta da Allah an koma ana bautan waɗannan kaburuka Allah ka tsare mana imani to wannan shine na farko daga cikin waɗannan abubuwa guda uku wanda kuma muna ganin saboda yanayin lokaci lalle a nan za mu saurara sai in mun zo darasi na gaba insha Allah sai mu tashi menene bayanin al-Uzza ita kuma kamar yadda muka ji kabilun da ke bautan uzza ko su kuma ya aka yi suka samar da allanyan nan ta uzza kuma wane ne ya ga ƙarshen ta kamar yadda muka ji almugira dan shuba ya ga karshen wancan ko za ka zo ka ji waye ga karshen wannan shi abun mamaki ma ya faru a wannan na uzza din nan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ma wannan sadaukin sahabi ya je ya rusa ya je ya bubbuge ya bubbuge ya dawo ya ce manzo Allah na gama annabi ya ce ina tana nan har yanzu bata fita ba ya koma har waɗanda suke kusa da wajen da suka santa suka je suka ɓoye don suna ganin tashin duniya za a yi a ranar sahabin na zuwa kawai da imani shi da tauhidi ya je wallahi ya bubbuge wannan dutsen sai ga wata tsohuwa ya matsatsiya kashi gashinta duk a farara ta fito yana ganin ta ya sa mata makami ya datsa wuyarta sahabban manzo Allah kuma to uzza din kenan shine da ya dawo manzo Allah yake yanzu ka kashe uzza to duk zamu zo mu ji waɗannan insha Allah idan Allah ya kai mu darasi na gaba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana imani ya tabbatar da mu akan abu da yake daidai ya tsere mu daga shirka da mu da zuri'a mu baki daya za mu saurara nan insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum